za mu tsoron a kan jerin waɗannan darussa da muke gabatarwa game da abubuwan da suka shafi rafkana da da yawa cikin bayin Allah suka yi game da waɗansu ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da su. Darasinmu na baya mun yi mun yi magana game da illolin rafkana a game da al'amarin dukiya. Dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ma waɗansu daga cikin bayinsa na dukiya da kuma yadda da yawa daga cikinsu suka rakkana game da al'amarin wannan dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su na dukiya. Darasinmu na yau, insha Allah za mu tattauna game da illolin rafkana a cikin al'amarin mulki. Yadda da yawa cikin masu mulki suka rafkana game da al'amarin mulki da kuma jagorancin al'umma shugabanci ko jagoranci da Allah subhanahu wa ta'ala yake danka shi a hannun waɗansu daga cikin bayi to akwai dalilin da ya sa Allah yake ba da mulki ma wanda ya bashi. shi abubuwa biyar za mu tattauna sha Allah cikin darussa biyu abu na farko mulkin da Allah ya baka kai ne mulki abu na biyu abinda ake so ka yi da aka baka mulki abu na uku suwa ya kamata su zan makusantanka wajen gudanar da al'amarin mulki abu na hudu mulki shine mafi girman amana da Allah ya danka a hannunka akwai amanar 'ya'yanka akwai amanar matanka akwai amanoni masu yawa a kanka amma wannan mulki da aka baka shugabanci na al'umma to shi ne mafi girman amana da Allah ya danka a hannunka abu na biyar shi shine abinda zai je ya dawo akan yadda ka gudanar da mulkinka ba abu ne da in kai ya wuce ya wuce ka sauka ka sauka ba a kan kujera dai ka sauka amma a ƙasa tana nan tana jiranka abu na farko game da al'amarin mulki duk wani mai mulki da yake kan wata kujera ta jagoranci komin girmanta komin kashinta matukar dai jagoranci ne na al'umma ko wani sashi na al'umma ya sani cewa mulkin nan Allah ne ya bashi ba wayonsa ba ne ba dabararsa ba ce sanin haka yarda da haka ƙudurci haka a cikin zuciya zai taimaki mai mulki ya yi abin da ya dace game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi na mulki waɗannan ayoyi da yawan 'yan siyasa Suma sun haddace su qulillahumma malikal mulk qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله يتشي قل اللهم مالك الملك كتشي يا الله مملكين ملكي مملكين إيكو dukkan mallaka ta Allah ce shi kaɗansa a sammai ne ko a ƙasai ne tutil mulka mantasha Allah kai kake ba da mulki Mawadda ka so wa tanzi'ul mulka mimman tasha sannan kana cire mulki daga hannun wadda ka so ai wannan ayan galibin 'yan siyasan su ma sun haddace ta Allah shi ke ba mulki ma wadda ya so kuma ya karɓa a hannun wadda yake da mulkin a lokacin da duk wani mai mulki yana da kyau ya dinga tuna cewa wannan kujera wannan kujera da yake kai Allah ne ya ba shi wannan dama ba wayonsa ba ba dabararsa daga lokacin da ya shigar da wayonsa ko dabararsa to yana da wahala jagorancinsa ya zambe gamu da tarnaki da zai taɓar da shi a duniyarsa da lahirarsa ba idan sarki ne da yake kan wata kujera ta sarauta ya zauna ya yi nazari tsakanin yayunsa da ƙannansa baffanunsa da duk wadda suka cancanta su samu wannan kujerar me yasa shi kaɗai ya samu a familin kuɗi ne ya fi su a familin ilimi ne ya fi su asali ne ya fi su idan kujeru ne na mulki irin waɗannan da ake zaɓe a zaɓi wadda zai yi shugabanci idan shugaban ƙasa ne ya zauna ya yi nazari in gwamna ne ya zauna ya yi nazari in shugaban ƙaramar hukuma ne ya zauna ya yi nazari a ƙasar da shi shugaban ya zama shugabanta ilimi ya fi 'yan ƙasan ya sa ya zama shugabansu kuɗi ya fi 'yan ƙasan ya sa ya zama shugabansu wani asali yake da shi da ya fi sauran 'yan ƙasan ya sa ya shugabance su idan gwamna ne a jiha shi ma ya yi nazarin haka a jihar san shi ne mai ilimi da ya sa iliminsa ya ba shi wannan kujerar dukiya ce ya fi kowa arziki a jihar ya sa ya samu asali ne ya sa ya samu kujerar buɗe ido ne ya sa ya samu kujerar wannan ya kamata duk mai mulki da yake kan karagar mulki ya yi nazari game da kujerarsa cewa Allah ne ya bashi Allah ne ya ce shi yake ba da mulki jama'a mun fahimta? Allah ne ya ambata cewa shi yake ba da mulki dole mai mulki ya yarda cewa wannan daman Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya bashi. Annabi Musa, alaihi salatu wassalam, yana gaya wa banu Isra'il, wai kala Musa li ƙaunihi ya ƙaunin kuru ni'imatallahi alaikum. عليكم إذ جعل فيكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين النبي موسى عليه الصلاة والسلام yana gaya wa mutanensa wajen tunasar da su ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da su a kansu. Ya ce musu, "Udkuru ni'imatallahi alaikum, ku tuna ni'imomi da Allah ya muku irja alafikum anbiya ta yadda ya sanya annabawa dewa a cikinku, sai ce alakun mulukan ya sanya ku masu mulki da iko kaga Allah ya tabbatar shi shine yake bayarwa wannan kafiri da yayi jayayya da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yace ma annabi Ibrahim shi yake kashewa shi yake rayarwa annabi ibrahim ya ce mishi to in dai haka ne allah yana fito da rana daga gabar ta faɗi ta yamma kai ka fito da ita ta yamma ta faɗi ta gabar jama'a mun fahimta da allah ya zo martani game da tawayensa aukan labi hajja ko? alam إبراهيم في قومه أن في ربه ألم تر إلى الذي حاز إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين الله يتي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي الله يتي بك جاء بك يدوبي game da wadda ya yi musu ma annabi Ibrahim ya yi in ja da annabi Ibrahim game da sha'anin Ubangijinsa ba? Ya musanta ya ƙaryata al'amarin Allah, Allah sai ce an atahul lahul mulk saboda Allah ya bashi mulki. Kaji dai Allah duk inda maganan mulki ya zo yakan ce shi ya ba da mulki. To dukkan mai mulki yana da kyau ya dinga kwana yana tashi da sanin cewa wannan kujera da yake kai Allah ne ya bashi idan ya yarda ya gamsu ya zama aƙidarsa Allah ne ya bashi to ba zai yi ɗagawa akan bayin Allah waɗanda kake shugabantar sun, ba za ka cuce su ba ba za ka zalunce su ba domin ka san ba da wani abu kafi su Allah ya baka kujerar ba ba ilimi kace da shi na musamman da ya ɗara abun da kake kai ba wadda ke kan kujerar mulki shugaban ƙasa ne ko gwamna ne zai iya gayyata manyan malamin jami'o'i su zo kuma yana magana suna saurara mishi ya fi su ilimi ne to ya san waɗannan mutane ba ƙasƙantattu ba ne ba walaƙantattu ba ne zai iya haɗa manyan sarakunan ƙasa ko manyan sarakunan jihar gaba ɗaya ya zo yana ba su umarni suna ce mishi ranka ya yadda ka ce a yi haka za a yi asali ya fi su wayewa ya fi su ilimi ya fi su to duk mai mulki idan ya yarda al'amarin na Allah ne al'amarin na Allah ne to bayi zarcewa bayi zarcewa a cikin barna lokacin da kaga Allah ya baka wata dama ka tsaya ka yi nazari kudu da arewa gabar da yamma na wannan damar za ka ga waɗanda kake kansu dama Allah ya baka ba kafi su da wani abu ba ne wannan zai sa mai mulki ya kuɓuta daga abin da ake cewa giyar mulki babban abin misali ka duba annabi yusuf alaihi salatu wassalam yana daga cikin waɗanda suka samu dama na ilimi musamman fassarar mafarki yana daga cikin annabawa waɗanda Allah ya ba su annabta sannan kuma ya zo ya samu dama na mulki a can ƙarshen al'amarin rayuwarsa yake addu'a rabbi rabbi فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربي يتي يا أبنجدين قد آتيتني من الملك يتي الله حقيقة كاباني ولي wani abu na mulki jama'a muna ji to ملكي suka san Allah suka san mulki kenan rabbi yace ya ubangiji ataitani minal mulki Allah ka ba ni dama na mulki wa allamtani min ta'awilil ahadith sannan Allah ka sanar da ni ilimi na fassarar mafarkai fatirar samawati wal ard yace ya wadda ya kagi halittar sammai da kasai wa kenan yace anta waliyyi fi dunya wal akhirah Allah kai ne majibancin al'amurana kai ne majibanci na duniya da lahira tawaffani musliman Allah ka karɓi rayuwa na ina musulmi wa alhikini bi salihin Allah ka riskar da ni cikin bayin ka salihai kun ji abin da annabi Yusuf ya ambata to ya samu mulki ya tabbatar da wannan mulkin Allah ne ya bashi saboda haka yana daga cikin abu na farko da ake so mai mulki ya sani ya kudurce ya gamsar da kansa wannan dama da ya samu dama ce da Allah ya bashi idan yana lissafin kuɗinsa ya kashe zai yi barna idan yana tsammanin goge wasa ce a siyasa zai halaka idan yana tsammanin wata dabararsa ce ta kawo shi kan kujeran zai halaka amma lokacin da ya yarda dama ce da Allah ya bashi insha Allahu zai dace insha Allahu zai dace kun ji abinda annabi yusuf ya ce? kad ataita ni minal mulki Allah ka bani mulki yayi mulki ko bai yi ba bari mu gutsiri kaɗan daga cikin mulkin annabi yusuf alaihi salatu wassalam yana daga cikin babban darasi da suratu yusuf alaihi salatu wassalam ta zo da shi shine gwagwarmaya da ƙalubale da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya fuskanta a rayuwa daga 'yan uwansa da kuma yadda ya mu'amalanci wannan hasada ko ƙiyayya da suka nuna mishi ba annabi ne kawai ba annabi ne kuma ya zo ya samu mulki bai ci musu ba bai sha musu ba haka kawai wata rana suka zauna suka tattauna game da shi suka ce fa abin da ya kamata kawai mu kashe shi uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan uqtulu yusufa suka ce ku kashe yusuf ma'ana mu haɗu mu kashe yusufa aw itrahuhu arban, ko kuma ku je ku batar da shi a wata ƙasa a ɗauke shi a je a jefar da shi a wata duniya yaklu lakum wacce abikum fiskar babanku za ta dawo kanku in dai bayi nan ai dole ayi yi da ku wata kunu min ba'dihi qauman salihin bayan kun yi haka sai ku zo ku tuba ku zama mutane salihai me laifin sa babansa yana babansa yana son da shi da dan uwansa shi ya musu laifi wannan ƙudiri da suka yi na kashe annabi Yusuf alaihi salatu wassalam sai ga su can gaba har sun ɗauke annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ‘yan uwansa ne tsatso ɗaya suka fito ga sunan sun ɗauke shi yana ƙaramin yaro sun je sun jefa shi a cikin rijiya. فلما ذهبوا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الزب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ولن أنقوانسو كننسو كرمين كننسو ido na ganin ido suka dauke shi rijiya ce mai haka suna kallon shi yana kallon su suka sake shi a cikin rijiya jama'a muna ji suka sake shi abinda muke ambatawan his excellency ka dinga tuna akwai waɗansu magabta ko makiya da suka ma kwatankwacin abinda aka ma annabi yusuf a sanadiyar wannan raba shi da iyayensa annabi yusuf ya kai shekara arba'in a duniya bai taba haɗa ido da mahaifinsa ko mahaifiyarsa ba an cutar da shi ko ba a cutar da shi sanadiyar wannan jefa shi a rijiyan ƙarshe aka ɗauke shi aka sai da shi a masar a matsayin bawa ku dubi asalinsa wadda ya sayi annabi yusuf alaihi salatu wassalam ba a jima ba sai ga matar gidan tana jifan annabi yusuf da zai yi zina da ita ba a jima ba sai ga annabi yusuf a kurkuku duk fa wancan mafarin da 'yan uwansa suka faru duk wannan rigimar ta ginu ne akan wancan mafari sai ga annabi yusuf a kurkuku da allah ya shirya abin da ya shirya ya tsara abin da ya tsara duk wadda Allah ya nufe shi da wani alkhairi akwai wadda zai iya tara alkhairin ne babu sai ga annabi yusuf ya fito sai ga annabi yusuf an bashi matsayi sai ga annabi yusuf na ci gaba sai ga annabi yusuf ya samu dama a masar irin damar da wani bai taɓa samunta a ƙarƙashin wannan gwamnatin ba wata ran 'yan uwansa sun fito daga garinsu neman abinci suna shigowa misira annabi yusuf ya gane su hun wa hun lahu munkirun amma su ba su gane shi ba aka zo aka yi musu awu, aka ba su abinci aka yi duk abin da aka yi annabi yusuf yake ce musu yanzu dukkan kunnan kusan mutum goma duka gidanku ɗaya suka ce ai muna da wani karamin kanin mu ma ba mu zo da shi ba binyamin kenan kanin annabi yusuf yace to zan so a ce in za ku dawo sayan abinci ku zo da shi shi ma na gan shi suka je suka yi ta fama da kyar baban ya bar su don sai da ya ce musu ta haka kuka salwantar mun da yusuf dina amma aka yi yarjejeniya aka yi alkawari na mai ƙarfi akan za su dawo mishi da ɗansa ya ba su shi ran da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya ga shigowarsu tare da ɗan uwansa binyamin take sai ya ja ƙaninsa ya ce mishi ni ne ɗan uwanka yusuf amma duk abin da zai faru karkatanka bayan an musu awu an ba su abinci an yi komai sai annabi yusuf alaihi salatu salam ya ce to a ɗauki mudun awunsa a saka a cikin abincin shi binyamin za a je a kama wadda ya sata wannan abin da annabi yusuf ya shirya Allah da kansa a ƙur'ani ya ce ka zalika kidina biyu Allah ya ce mu muka shirya mishi ya yi haka yana da laifi? babu eh. wannan sa mudun don karkace an shirya wani abu Allah a ƙur'ani yace kazalika ka kidina li yusufa mu muka shirya ma annabi yusuf ya haka ya yi laifi duk abinda Allah yace ayi akwai hikima cikin ka gano ko baka gano ba ƙarshe dai lokacin da annabi yusuf alaihi salatu wassalam bayan sun fita ya tura a je a kira su cewa ai mudun sarki ya bata suka ce ba mu zo domin mu sata ba mu da ake taimakonmu me ya kai mu mu ɗauki kayanku aka ce dai a yi bincike aka ɗauko binciken abinci daga kan kayan babban ana zuwa kan na binyamin sai aka cire wannan mudu da ya bata sai annabi su bai ce to kun ce ku ba barayi ba ne gashi kuma an samu kayan da aka sacen a cikin kayanku kalu sai suka ce in ya sarik فقد صرفهم الله من قبل فأصرها يوسف في نفسه ولم يبنها لهم قال أنتم شر مكانا Ƙalu sai suka ce ma annabi Yusuf in ya sarik idan wannan yaron ya yi sata suka ce ba abin mamaki ba ne, faƙadi saraka lahu min qablu dama yana da wani wa tuntuntuni ɓarawun da wa suke yi da annabi yusuf kar kenan har yanzu ba su wuce ba ƙalu suka ce in ya sare in ya yi sata suka ce wannan yaron ai ba abin mamaki ba ne faƙadi saraka lahu min qablu yana da wani wa tun a baya ya yi sata dama suna ɗauke-ɗauke ƙala sai ce antum sharrun makana yace kuna nan a yadda na tsanku akan sharrin ku jama'a mun fahimta to duk waɗannan abubuwan sun faru ka tuna a lokacin a ƙasar misira sai fa abin da ya ci mai mulki ne ba fa mai wa'azi ba ne kawai mai mulki ne don Allah wannan suratu Yusuf da Allah ya ba mu labarin nan ba ya ba mu labari don a koya mana darasi ba ne? don akwai mana darasi ne ai ba jarida bane alqur'ani akwai sakon da ake so a isar mana a cikin wannan isar shine ga yadda suka bibiye shi tun yana yaro yau har ya kai matsayin da ya kai amma ba su bashi ba jama'a mun fahimta aka yi duk abin da aka yi ƙarshe da rayuwa ta yi tsanani ta tsananta gare su ta kai matuƙa wata rana bayan sun koma gida mahaifinsu ya ce kawai su je su nemo mishi 'ya'yansu ga ba abinci ga kuncin rayuwa ga tashin hankalin mahaifi kai tsaye suka dawo misra suna zuwa kai tsaye suka wuce ofis ɗin annabi yusuf alaihi salatu suna shiga suka samu annabi yusuf فلما دخلوا عليه فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوت الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تفريض عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين الله يتي فلما دخلوا عليه lokacin da suka shiga ofis ɗin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam suka same shi ƙalin sai suka ce ya ayyuhal aziz ya kai wannan mai iko his excellency ranka ya daɗe masana wa ahalana bur kuncin rayuwa da tsanani ya addabe mu da mu da iyalanmu waji ina bibi atin musjatin mun zo da kuɗi wadda ba shi da kima mun zo da abin sayan abinci wadda ba zai iya ba mu abincin da za mu ci ba fa'aufilan alkai ka taimake mu ka cika mana awu yadda ka saba bamu wata saddak alaina ka taimake mu da sadaka inna allaha ta saddikin suka ce Allah na sakayya da alkhairi wa masu ba da sadaka kun ji da suka gaya mishi kala sai yace musu hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akihi iz antum jahilun yace shin za ku iya tuna abinda kuka ma yusufa da ɗan uwansa a lokacin kuna cikin jahilci ƙalu sai suka ce a innaka la'anta yusuf suka ce ranka ya daɗe ko dai kai na yusuf ƙala ana yusuf ya ce ni ne yusuf wa aki yace wannan kuma ɗan uwana ne ƙadimannan lahu alaina Yace gashi Allah ya mana baiwa duk masifar ka baka isa ka tare abinda Allah zai ba mu wani ba sai dai ka bata lokacinka yana daga cikin manyan darussan da suratu Yusuf ta zo da shi zakaran da Allah ya nufa da tara sai yayi kalu suka ce a innaka la'anta Yusuf yalla koyi ko dai kai ne Yusuf kale yace ana Yusuf ni ne Yusuf wa hadha aki wannan kuma dan uwana ne qadimanna Allahu alaina kun ga Allah ya mana baiwa ya ɗaukake mu ya taimake mu sai ce musu ku tsaya ku ji innahu man yattaki wa yasbir yadda al'amarin yake duk wanda ya kiyaye dokokin Allah ya ji tsoron Allah wa yasbir yayi haƙuri da rayuwa yayi haƙuri wajen ɗa'a ma Allah fa inna Allah la yubi'u ajral muhsinin Allah bai tozartar da sakamakon masu kyawawan ayyuka Ƙalutan lahi suka ce ma annabi yusuf mun rantse da Allah laqad asaraka Allahu alaina Allah ya fifita ka a kanmu. wa in kunna laƙafi'in suka ce tabbas mun tabka ganganci da kurakurai a rayuwarmu a baya kala sai ce musu la tasriba alaikum liyau ya ce daga yau ba zargi tsakanina da ku ya gafirun Allahu lakum ce duk abinda na muku duk abin da kuka mini na yafe muku ina roƙon Allah ya yafe muku jama'a mun fahimta kala yace musu la tafriba alaikum al daga yau yace an kashe magana la tafriba alaikum al ba zargi kun mun kaza kun mun kaza kun ma dan uwana kaza yace an kashe magana ni kuma duk abin da kuka mun na yafe muku gafirullahu lakum kuma ina roƙon Allah ya gafarta muku wa huwa arhamur rahimin Allah shine mafi jin kan masu jin kai in dai ni zan iya yafe muku zai yafe muku idhabu bi kamisi haza sai ya ɗauki rigar ya yace ga rigata ku ɗauke ta ku tafi da ita garinmu fa'alkuhu ala alawaci abi idan kun je ku jefa ta akan fiskar mahaifina domin annabi yaƙub ya makanci ya ati basiran kuna ɗora rigan a fiskarsa idonsa zai buɗe sai ya ce wa atuni bi a a ajma'in ko kuma ku je ku ɗebo familin ku duka ku zo in riƙe kun ji abin da ya saka musu to mai mulki wanda ya san addini amma mai mulki wai yana faɗa da wadda bai zaɓe shi ba a lokacin zaɓe wannan ai ƙaramin mutum ne ai tun da ka hau wannan kujera ranka yi daɗe ai an wuce wannan wata amma da su wane da su wane ba su yi mu ba to dole za a ƙirƙiro rigima da su bayan an hau kujera wannan ƙaramin mutum ne ke yin haka waɗansu sun yi kwangiloli a wacce gwamnatin to ba za a biya su ba tun da ba mu suka yi ba duk wadda ga yana kan kujera yana faɗa da talakansa wai don bai zaɓe shi ba ai lokacin da ba su yi kan ba a lokacin ai baka zama mai martaba ba ne a lokacin ai baka zama his excellency ba ne amma wadda kake kan kujera ya ce zai yi fada da kai kaga ai fada ya zuwi jama'a mun fahimta to yanzu tun da ya zama abin da ya zama sai ce musu magana ta wuce ya ce kuma duk ku je ku ɗebo iyalan ku riƙe ku kun san sirrin da ya bashi wannan daman shi annabi yusuf ya san ba abin da ya fi ‘yan uwansa da shi zaɓi ne kawai na Allah jama'a mun fahimta wani za ka samu babban wanku babban wanku a ɗakinku shi yake zuwa yana neman taimako a gunka ka ɗauka wayo ne ya sa ka yi kuɗi inda wayo ne kafin a haife ka da ya yi kuɗi sha'ani ne na Allah to wannan zai sa ba za ka walakanta wani ba ba za ka cutar da wani ba shi ne ya ce rabbi kad'a a taitani min almulki ya ce Allah ka bani mulki to abu na farko shi ne mai mulki ya san wannan abun al'amari ne na Allah Allah ne ya bashi Alhaji Aliyu daga inda ya cire Allah ya ɗauka dabararsa ne ko wani shiri da suka yi ne ko wata dama ce da ya yi amfani da ita to yana da wahala ba ta zama halaka a kansa amma daga lokacin da ya gan shi da wannan daman to ya yarda banda Allah ba wadda dabararsa ta isa ya ɗora shi akan wannan kujerar jama'a mun fahimta wannan mataki ne na farko na wadda ya samu mulki ya zama an gama lafiya abu na biyu Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da mulki ne ma wadda ya bawa saboda waɗansu hikimomi da dalilai irin nasu waɗansu sun nemi mulki ko an ba su mulki sun yi mulki har sun sauka a mulki ba su san meye dalilin da ya aka ba su mulkin ba kuma hisabin mulkin yana nan yana kiransu wani ya nemi mulkin ya kuma samu ya kuma yi mulkin ya kuma gama mulkin amma da bashin da mulkin har ya gaman bai san dalilin da ya sa aka bashi mulkin ba kuma bai san me ake yi idan an samu mulki ba Ga shi kuma tambayoyin abin da ya yi a mulkin yana jiransa tsarin da Allah ya ma rayuwa su gabanni. Allah ya danka amanar talakawa a hannunsu domin kyautata rayuwar waɗannan talakawansu domin kyautata rayuwarsu domin kyautata rayuwarsu ɗaya daga cikin hikima illa da ta sa Allah ya baka mulki shine ka kyautata rayuwar bayinsa idan rayuwar bayin ya gagara kyautatuwa to kujerar ka kai kanka ba ta da amfani a gunka ana ba wa mutum mulki ne don a hura mai jiniya don a ce ya fi kowa kuɗi a jihar don a ce ya fi kowa abu kaza da kaza da kaza a jihar ko a ce ya fi kowa abu kaza da abu kaza da abu kaza a cikin ƙasa a'a kyautata rayuwar bayi kyautata addininka da kuma addinin Allah eh baka ga irin su annabi Suleiman alaihi salatu wassalam ba idan aka buga misali da wani abu na shugabanci na addini sai su ce to ai wannan kuna maganan shari'ar musulunci ne ko kuma mulki na musulunci ne wannan kuma demokaradiyya ne to Allah in yaje shi da demokaradiyya zai maka hukunci in ka je lahira da demokaradiyya Allah zai maka hukunci ai shi abin da yace kai shine kawai abinda ba ka da iko akai nan kuma ba zai kama ka ba amma duk abin da kake da iko akai dole ka yi abin da aka umurce ka annabi suleiman alaihi salatu wasalam ai ba mu manta isar wannan mata da ake ce mata bilkis ko kujerar sai ta zama wata dama na da'awa da kira zuwa ga addini ai leta ya tura mata ko ya mata a zo a musulunta a zo a bi Allah to ɗaya daga cikin hikima da dama da aka ba wa mai mulki shine ya samu dama na kyautata addininsa ya samu dama na kyautata addinin bayin Allah jama'a mun fahimta saboda haka annabi Suleiman alaihi salatu Salam ya ɗauki alƙalaminsa ya rubuta leta bayan alhuda-huda ya kawo mishi labarin saba ko da wannan mata da take mulki ya kururuta mulkin wa utiyat min kulli shay'in ita ma an bata komai na mulki walaha arshun azim annabi suleiman yace zo zamu yi nazari zamu bincika a sadakta am kunta min alkazibin gaskiya ka zo da shi ko ƙarya annabi suleiman ya tabbatar sai ya ɗauki leta ya rubuta abubuwa guda uku innahu min suleimana wa innahu الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت wannan mata da ake ce mata bilkis ta ce ya ayyuhal mala'u ya ku manyan mutanen gwamnati na inni ulqiya ilayya kitabun karim tace an jefo mini wata laita mai daraja innahu min sulaiman laitar daga sulaimanu take wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma laitar an fara ta ne da sunan Allah mai rahama mai jin kai iya abinda annabi sulaiman ya rubuta a laitar Allah ta'alu alayya kar ku mun taurin kai wa atuni muslimin ku zo mun kawai kuna masu mika wuya wa musulunci iya abin da ya rubuta jama'a mun fahimta yanzu idan shugaba sarki jagora zai yi da'awa Allah kaɗai ya san adadin al'ummar da zai kira zuwa ga addinin Allah haka ne ko ba haka dama ce dama ce dama ce in ka yi ma za ka sauka in ba ka yi ba ma za ka sauka in ka yi iyakaci a zage ka ne in ba ka yi ba ma za a zage ka to amma wadda ya fahimta shine wadda ya samu dama ya yi aiki da daman domin gobensa ba ana tara nan gobe ba domin gobensa kyautata rayuwar bayi ɗaya daga cikin manya-manyan jigajigen larura ta rayuwar bayi bayan addininsu shine tsare musu rayukansu da jinaninsu wadda ya san me ake kira mulki wadda ya san me ake kira hisabi da za a yi wa mai mulki zai shiga damuwa idan yana ƙaunar wani mai mulki aka ce a ƙarƙashin mulkin mutumin an zub da jinin wani waɗannan jina ne da ake zubarwa shi Allah a gunsa duniyar in za a fitar da bayinsa gefe da dukiyar da take duniyar da duk abin da take duniyar a gasa ta ta ƙone ya fi mishi mutum ɗaya daga cikin waɗannan musulmai da ake kashe mutum ɗaya Allah ya ba mu misali da zulƙar zulƙarnaini naini Allah ya ba shi mulki mulki gagarumin mulki wa yas'alunaka عن ذي القرنين قل فأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء Allah ya ce wa yas'alunaka an dhil qarnayn suna tambayan ka game da dhil qarnayn qul Allah ya ce ka ce musu alaikun alaikum minhu dhikra da sannu zan muku bayani dalla-dalla a kan zulƙarnai Allah ya ce inna makanna lahu fil mun ba ma zulƙarnai ne dama a bayan kasa. duk wani abu da mulki da iko ake bukata Allah ya ce mun ba ma zulƙarnai ne inna makanna lahu fil mun ba shi dama a bayan ƙasa Allah sai ce wa atainahu min kulli shay'in sababan kuma mun ba shi damar cimma komai a rayuwarsa duk abin da zulkar ne ya nufa Allah ce mun ba shi damar sai ya cimma wannan an ba shi iko ko ba a ba shi ba wa atainahu min kulli shay'in sababan Allah yace sababin riskan komai Allah ce mun ba mu zulkar ne wata rana zulkar ne ya fita wani rangadi yayi gabar yayi yamma ya kewaya a cikin tafiyarsa sai ya kulla kan waɗansu mutane fa'at ba a sababan hatta iza balaga bainar saddain قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انظروا حتى إذا جعله نارا قال آتوني قال آتوني أضرب عليه كطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا to a cikin wannan tafiye-tafiye da zulkarnaini ya yi fa’at ba sababan sai bi wata hanya hatta iza balaga bainar saddain zulkarnaini yana tafiya da shi da tawagarsa sai ya isa tsakanin waɗansu manyan duwatsu guda biyu wa wajada min ma kauman a gaba ga waɗannan duwatsu sai ya samu waɗansu mutane la yafqahuna la yakaduna yafqahuna ƙauna, ba su iya fahimtar maganarsa kun gane kamar a shiga jeji ai za a je a yi kitidis da waɗansu ƙabilu a gunsu rayu to yana wannan tafiya hatta iza balaga Bainar saddai har lokacin da ya isa tsakanin waɗansu manyan duwatsu guda biyu waje da min dunihi ma kauman sai ya samu waɗansu mutane suna rayuwa a gun la ya ka duni ya ƙahuna ƙaula ba su iya fahimtar maganan da yake yi haka dai da kwatance da nune-nune har suka yi mishi bayani abinda suka ce mishi ƙalu ya zalƙar nai suka ce ya zalƙar nai inna ya ajuja wa ma'ajuja mufsiduna fil ardi suka ce kaga ya ajuju da ma'ajuju suna nan a bayan wannan dutse mufsiduna fil ardi suna mugun barna a bayan ƙasa. sukan shigo nan garuruwanmu su karkashe mana jama'a su kwashe mana dukiyanmu su zub da jinin jama'armu fa hal naj'alu laka karjan shin ba ma hada maka wani haraji ba ba ma hada maka wani kuɗi ba ala an ja'ala bainana wa bainakum saddan akan ka mana wani toshiya tsakaninmu da ya ajuju wa ma'ajuj saboda su daina shigowa suna zub da jininmu ƙala sai ya ce musu mamakan nifi shi rabbi kai ya ce na fi ƙarfin in karɓi abin hannunku damar da Allah ya ban ya ce shi ne mafi ɗauke ai abin kunya ne mai mulki ya karɓi kamisho a aikin da ya talakawansa? idan an yi kwalta za a cire mai kamishinsa akwai percentage ɗinsa ai daga lokacin da duka al'ummar da kake mulka idan ƙasa ce duka al'ummar da kake mulka idan jiha ce ko ɗan shaye-shaye ka gani a jihar ran ke daɗe akwai kuɗinsa a hannunka da iliminsu lafiyarsu ruwan da za su sha dukkan abin da ya shafi kyautata rayuwarsu Allah ya zaɓe ka aka ɗauki dukiyarsu biliyoyi aka danka a hannunka kuma ka musu aiki ka cire kamishanka bayan akwai naka ai lokacin da aka kawo ma wannan percentage ranka ya daɗe ka karɓa kai kanka in ka shiga ɗaki ka tabbatar ma kanka kai mutumin banza ka yarda kai mutumin banza kai ne mai ba da aikin kai ne mai sa hannu a yi aikin kuma a yi aikin a kawo ma kamishin aikin mai karasa to abinda suka gaya ma zulkar ne ne fahal na ji alulaka kargan aikun ji ya ajuju da ma'ajuju kisa suke musu ko zubar da jininsu suke yi suka ce inna ya ajuja wa ma'ajuja mufsiduna fil ardi suna mana mugun barna a bayan ƙasa. fa hal ja'alu laka karjan shin ba ma yanke wani kuɗi mu baka ba ala an taj'ala bainana wa bainahum saddan akan ka mana aiki ka toshe mana tsakaninmu da su kamar fa kwalbati ne ko gada ta yanke a wani gu a zo a yi gungu mutanen su zo su roƙa a gwamnatance a hukumance suna so a musu hanya sai suka ce za mu ba da wani abu kala ya ce musu mamakan nufi shi rabbi kaya ya ce musu dama da Allah ya ban in zama shugaba jagora a kanku ya ce ai ya fi alkhairi a kan abin da ku aka ba to kaga ko da mulkinka ba mulki ne na addini ba amma in kana ɗan jin wa'azin ai zai setinka domin shi Allah idan demokrasi ta baka dama ka yi zalunci Allah zai ce to tunda a demokradiyya ne na yafe maka to irin wannan percentage din kuma illa man Allah, sai wadda kawai Allah ya tsarka yace musu ma makkani fihi rabbi khair dama da Allah ya ban abinda Allah ya ban na iko da ilimi da fawa ya ce shi ne mafi alkhairi fa ainuni bi ya ce sai dai ku taimaka kuma da ƙarfinku a ayi aiki amma ka wani abu a hannunku babu amma dai aikin ku zo mu yi da ku wannan kuma yana daga cikin ɗabi'a ta suma mutanenmu kwalbatin anguwansu zai toshe ba za su taɓa haɗuwa zo su yashe ba shi ma suna jira gwamnati ta zo ta yashe musu haka ne ko ba haka ba haka ne shara zai cika musu anguwa ya zam zai fantsama wata cuta a tsakaninsu ba da su iya zama su yi tunanin yaya da su magance matsalar ba suna jira gwamnati ta zo ta kwashe musu in ba ta kwashe ba sun haƙura da wannan yanayi da za su rayuwa to wannan kuma waɗanda ƙauyawa wadda ba su da wayewa suke wannan rayuwa fa inoni bi ya ce to ku taimakin da ƙarfinku, zan muku shinge zan katange tsakaninku da su amma ku zo a haɗu a yi aiki albaina kuma wa bainahum saddan ko radaman zan sa kariya toshiya tsakaninku da su sai ce atuni dubar alhadid ce ku je ku kawo min guntayen karafa daga lokacin rangadi ya tsaya aka tsaya sai an yi aikin nan kafin a wuce hatta idza sawa baina sadafain haka zulqarnain ya dinga zera karafa sai da ya daidaita tsakanin wancan dutsen da wannan dutsen an yi shi yadda ba wadda ya isa ya haura qala atuni ufrik alaihi Ya ce to ku kawo mun ruwan dalma in daure shi da shi aka yi katanga ta katangu ta ginu sai ce musu fa masta'u an ya zaharu wa masta'u lahu na kaba yace ba za su taba iya hauro shi ba kuma ba za su iya huda shi sai musu ban kwana yace ya tsare jinin mutanensa ko bai tsare ba to idan Allah ya baka mulki ranka ya dade waɗannan bayi maslaharsu maslaharsu ake so ka tabbatar a musu adalci cikin hukunce-hukuncenka jagorancinka ya zama akwai adalci akan waɗannan bayin Allah za a musu adalci a cikin hukunce-hukuncen da za a musu a cikin mu'amaloli da za a musu za a musu adalci a wajen hakkokinsu su talakawanka suna bin hanya ana tsince su ana garkuwa da su duk wadda aka kama sai dai 'yan uwansa su haɗu su biya gwamnati ba za ta biya ba kai kuma za ka bi jirgin sama da 'ya'yanka da surakananka da ƙannanka da ƙannan matarka ai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kiwo haka ne ko fal imam ra'in shugaba mai kiwo ne kiwo in ka san ma'anan kiwo kawai abin sai fito maka fili fal amir a wata riwaya allazi alan shugaba da yake mulkan mutane wanda yake kan mutane mai kiwo ne sai ce wa huwa mas'ulun an yi. ka taba ganin mai kiwo ya kada dabbobinsa ya bi wata hanya su sun bi wata hanya yawa masu girka kalli abun da kyau kiwo yadda annabi ya ambata kiwo ka taba ganin mai kiwo ya dawo gida ya bar dabbobinsa a can duk inda ka ga mai kiwo yana tare da abun kiwonsa to annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce talaka wannan kiwo aka ku? ranka ya daɗe ka zauna ka yi nazari kiwon nan ko da wani yare za ka fahimta ka taɓa ganin mai kiwo ya canza hanya inda zai bi daban inda dabbobi suke bi daban inda abin kiwonsa suke bi daban ka taba ganin mai kiwo ya tafi gida ya bar abin kiwonsa a daji ai daga cikin ma'anar kiwo shine su abin da kake kiwon a kula da abincinsu ina da a samu abinci mai kyau amma kai mai kiwo ka ci ka koshi, su abin kiwo ka rasa inda za ka kai su ci abinci wannan kiwo ya zama mai kiwo mai kiwo ɗaya daga cikin aikinsa tsare abin da yake kiwo daga farmaki jama'a mun fahimta to wannan shine ma'anin kiwo ana so ya yi tsayuwan daka wajen tsare musu jinanensu ya yi tsayuwan daka wajen tsare musu addininsu ya yi tsayuwan daka wajen tsare musu mutuncinsu ta yadda wani ba zai shiga mutuncin wani haka kawai ya sha ya tafi ba in kuma haka zai faru to ai shugabanci bai yi rana ba in dai wani haka kawai zai tara wani ya kwace mai wayansa ya wuce ya tafi kuma tasha to ina shugabanci jama'a mun fahimta to annabi ya ce kiwo wannan cewa kowane shugaba mai kiwo ne kawai zai fito maka da ma'anan shin me ake nufi da shugabantar mutane kana da cikakkiyar tsaro ‘ya'yanka suna da cikakken tsaro matanka suna da cikakken tsaro ƙannanka suna da cikakken tsaro masoyanka suna da cikakken tsaro amma talakawanka wadda aka baka kiwonsu ba wadda yake da tsaro ba fa na ɗan bindiga ba ba shi da tsaro ko da akan ɗan tsara suka saboda ka in aka baka mulki ba mun ji kujerar Allah ke bada ita ba to abinda in an baka ake so ka kai shine waɗannan da za ka mulke su kiyaye maslaharsu tsare su daga duk wata mafsada da za ta fantsama a cikinsu yi musu adalci isar da hakkokinsu zuwa gare su bisa yadda suka cancanta isar da hakkokinsu zuwa gare su bisa cancantarsu Allah kaɗai ya san iya adadin talaka wanda yau da su kwana ba abincin da za su girka. Wallahi in za ka yi rantsuwa ba za ka yi kafara ba yanzu a ce a cikin masallacin nan kai baka isa ka kirga adadin wanda yau ba su dora abinci baka isa domin ya zama ma normal yanzu ai rashin yin abinci to kuma kudinsu kudinsu kudinsu da gudanar da waɗannan abubuwa yana hannun shi wa gabaninsu Dakali. ana maganin shinkafa mudu ɗaya irin mudunmu fa? domin sauran wurare da suke amfani da tiya su sukan ɗauka irin wannan mudun ne mudunmu biyu ne yake ba da waccar tiyan guda ɗaya to irin wannan ƙaramin mudunmu dubu biyu ne da ɗari biyar sabuwar shinkafa dubu biyu da ɗari biyar eh. wannan mutumin kuma cewa aka yi ka kula da shi cewa aka yi ka kula da shi cewa aka yi ka kula da shi ka dubi girman abin saboda ka dama gaɓoɓi guda biyar ne Gaban farko wadda ya baka mulki abu na biyu mu tattauna akan abin da ake so ka yi a mulki ba shi muke magana ba to gaba na gaba in mun dawo darasin za mu tattauna a kan abinda abinda ya kamata ka sani wadda zai je ya dawo abinda zai je ya dawo zai je ya dawo ko bai je ba haba mala annabi ya ba da labarin wata mata kyanwa take kiwo kyanwa ta kula kyanwan a gidanta kyanwan ta rasa abinci ta mutu Allah ya ce ba excuse matan nan a yi wuta da ita kawai kyanwa wallahi kyanwa kyanwa me yasa aka kai matar wuta saboda ita take kiwon kyanwar eh. yanzu idan ka ce akwai mutum dubu akwai mutum dubu a hannun waɗannan ɓarayin jeji mutum dubu wallahi ba ka yi kafara ba in rantsuwa kai wadda kuma aka ba su kula da mutanen suna gidajensu suna jiniya suna kwanci abinsu to haka ne malam duk yadda duniyar nan take da daɗi karka yadda ta taɓa ma lahira wannan kujera idan ka sauka wallahi akwai sauran aiki wallahi akwai sauran aiki kawai a je a taro jama'an nan a ce za a ma hisabinsu e haka ne a taro jama'an nan a ce za a ma hisabinsu Allah ya samu dace jama'a sai mu kwana a nan sai kuma jibi insha Allah sai mu dora daga inda muka tsaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk